masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata mahawar studio kalangu mai lakanin hilin mata hilin mata shirin ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban da suka shahi rayuwar ɗiya mata a fannoni daban-daban na rayuwa ta yau da kullum kama daga kiwon lahiya ilimi da horo tattalin arziki zamantakewa siyasa da sauransu a takaice duka abubuwan da suka shahi rayuwar ɗiya mata ta yau da kullum shirin hilin mata na yau na musamman ne domin mun yi tattaki zuwa inda ake gudanar da babbar sallar bashe kole kayayyakin hannu ɗiya mata wanda suke sarrafawa wadda ake kira da suna babbar sallar safen karo na goma sha biyu da ke wakana a hilin wasa na 29 a birnin yamai idan ba manta ba sallar mata ta safem an so mata ne a shekara ta biyu bayan an yi baje koli biyu a shekara ta ɗaya safem ya koma daga shekara biyu zuwa shekara biyu tun daga shekara ta uku akan gudanar da shi kenan bayan kowace shekara biyu inda gurin da ake son cimma shine bunƙasa kayan kere-kere da ɗiya mata suke sarrafawa da sauransu mata da sana'o'in hannu shin wace irin rawa ce bikin baje kolin safem yake takawa a wajen bunƙasa kasuwanci kasuwancin nasu shine maudu'in muhawarar ta yau albarkacin bikin baje kol na sana'o'in hannu na mata cewa da safem da ke wakana a birnin yamai inda muke gabatar muku da shirin domin tattaunawa kan wannan maudu'in ya samu gayyato muku a nan filin wasa na ventu na fijiye da madama safiya isufu muna tare da walgida arwa halidu wadda ta zo da sunan wato kungiya mai fafutukar inganta al'amuran tattalin arziki na ɗiya mata tare da mu akwai hajiya karima alhaji gado ɗaya daga cikin matan da suke sarrafa kayan hannu a jihar agadis muna tare da kubra ciroma mai sarrafa kayan abinci daga jihar zandar suna na hawa usman zan jagoranci shirin a daidai wannan lokacin to madalla bana dai wato jihar agadas ita ce ta kasance tarmamuwa ko kuma mu ce watan sallah shakallo a cikin wannan sallah ta safin sannan kuma ƙasa algeria ita ce ƙasa ta musamman da aka gayyata musamman shirin da ku walgida safiya isufu wadda ta zo wato wakiliya ta kwamitin da tsararwa na safin shin kuna iya ku gaya muna ta yaya ne aka soma shi wannan baje kolin a ƙasar niger sai in ce sallah ce wadda mata suka kirkiro fasaha ce ta mata ta dalilin a ta da mata daga barci a bunƙasa musu tattalin arziki ita ce ake ce musallar safe kenan wannan sallah sai in ce miki kawai mata ne sun karkaro ta a tabbaci yau karo na goma sha biyu kenan da ake gudanar da ita wato wannan sallah a nan babban birnin yamai shin kuna iya ku gaya muna ci gaban da ake samu a bangare ita wannan sallar safin. Eh, ci gaba an same shi fiye ba a zato kuma ana cikin samun saboda ni tun an yi karo na biyu har zawa sallar safin a kullum na zo ina ganin abun bunƙasa yake a kowace shekara duk shekarar da aka yi sallar wannan in na zo ina ganin abin yana bunƙasa za ni ganin abubuwan da ko a tele ba ni ganin su kuma sai in ga la musamman mata ne yawanci suke yin boka har da kaina ma wani gani tsaye nake in tambayi kaina wai da akwai irin wannan matan a Nijar ni da kaina nake kenan akwai mata masu fusa'o'i yadda yadda ba a zato a cikin kasan mu ta Nijar kuma a ƙasashen duniya ma gabaki ɗaya tun da ana gayyatar kasashen waje akwai kasashe daban-daban da suke tsawa kuma tubarkalla sai in ga yawancin masu gafa sa'o'i da dubaru ne mata mai yawa ni dai ganin nake a wannan sallah ta safin mata muna taka rawa zuwa gani wani gida safiya min sake dawowa kanki idan mu koma bangaren naki cewa da hajiya karima shin kina iya bayyana muna ta yaya aka yi kika samu halartar ita wannan sallah ta safin lalle safon sallah ce wadda kowa yana marmarin ya zo ta saboda akwai karuwa cikin ta da yawa musa hamu sai mu ce mun gode ma Allah tun da wayansu bamu san su ba amma gami da safon mun san su eh hajiya karima shin eh, za mu so mu ji irin kan da ku kawo a wannan bajikolin mu bajikoli koli mun kawo kayan bugaje saboda kayan bugaje nan sun kawo mana daraja kwarai tun da jiya mun ci fili saboda su galgajiya a bar manciya da ita mun sake dawa kanku hajiya karima uwal gida arwa halidu wadda kika zo da sunan wato kungiya da ke fafutukar bunƙasa harkokin tattalin arziki na mata shin ya kika ji da ita wannan sallah ta wannan karon wa alaikum salam wannan sallah ta wannan karo kamar dukkan salloli mhm. sai in ce alhamdulillah kowace sallah kuma tana da amfani tana da riba tunda yake mun saba zuwa tunda aka fara yi wannan kungiya ta mu da aka kirkira ta cikin sarauta Allah duka muna zuwa a safin tun da aka soma har yanzu wannan kungiya ta mai suna fenitirapak babbar kungiya ce wadda ta hada manyan kungiyoyi in ce inu inu ita federation ce a nan cikin garin niyami akwai akwai a talabiri akwai a zandar kuma aikin na sarrafa kayan gona ne to amma a kodayaushe muka zo akwai amfani to musamman wannan ita sai in ce tana da matuka amfani ko kuma in ce bambanci ko da yake ko da yaushe muna samun bambanci tana muna samun amfani na farko muna sai da duka abin da muka kawo dukkan kayan gona muna sarrafa su in an ce kayan gona hatsi dawa shinkawa masara riɗi gushiya duka muna sarrafa su a kuskus da ge garin ɗan wake garin kosai dukka dai abincinmu na hannu na galgashiya da muke sarrafawa wanda ke nan cikin gida wanda muke bukata a komo gare shi su ne muke kawa kuma yanzu alhamdulillah mutane sun haɗaka sun gane sun komo hankalinsu ya fara komowa suna zuwa suna san abincin nan kuma surtu ke wannan gamin premier prix bisa kan transformation a agroalimentary ya samu ya samu wannan lambar yaban na farko mhm. kenan ai alhamdulillah an gode ma Allah mun sake dawa kanku a idan muka koma a bangaren naku cewa da wato malama kubra shin kina iya ki bayyana mana yaushe kika fara zuwa safin wa alaikum salam mhm. kuma ba kuma ba ta kawo fannin sani almace ta hannu ta kayan gargajiya muke kawa mhm. e, kuma amma nan safan mu ke zawa nan ta uku ce kuma mun ga albarkata mun ga alherinta to ku bara daga ina ne ku zo daga wace jiha da gidimu ne jihar zandar eh jihar zandar mhm. kun zo da sunan kungiya ne ko kuma dai ku ne da kanku kai ra'ayin kanku cewa bari mu kawo kamun sai da muka ka kamun na gargajiya wani zawwa na uku na zawwa safan ga ta hada mu zumunta da abakan na sana'a ta hada mu zumunta da kowa mhm. to yanzu kamar cikin irin zawar da kai kuka ce kar uku ka zo eh. shin kuna iya ku bayyana mana kamar kun ga wani bambanci da sauran wanda aka yi na baya zuwa yanzu ka kowanne ya tafi daidai wala kowanne daɗin shi muke ji mun zo mu gaba bambancin kowanne kowanne Allah saka da alheri muna ga daidai kin shi to idan aka zo a fannin ci muka kahin mu kai ga nan gurin kamar muna so ki gaya mana dalla dalla wato malama kubra da da miki kawo ni a fannin sana'a mhm. na farko na ka ta kuɗi na hatsi na ka burabisku na hatsi na kawo garin dan wake na kawo yodo na <laughs> ka malahiya na ka kuka duk dai ka na gargajiya na ka har sibiri bin bar shi ba a baya to yanzu kubura muna so mu je ita wannan safen kin kin ce biki zo da sunan wata kungiya ba ta yaya ne kika samu a cewa barin tashi zo tunda duk yawancin matan da suke zawa sun zo ne ƙarshen wata kungiya kungiyar ce ke shiga gaba ta musu hanya su zo ke ya aka kika samu wannan fasahar baki cikin kungiya ne tun can koko dai yaya ne ake ciki wallahi tun can ban na cikin kungiya da to yanzu a can gidimu ne babu kungiyoyin mata ne ko me yasa baku shige su ba gidimu na akwai kungiyoyin mata gurfe ma gurfe ma akwai ta Allah ne bai sa ba akai lokacin nan mai mu da ran shi ban ma zuwa ko ina eh, eh kin san wannan mhm, mhm. to in ziyar rasu kuma kai ne komi da kai da gida da kai da yara in ji abin da yasa dole zaka tashi tsaye eh, ka nema ka tsaya ka nema kalka ka ga kai ci mhm, Allah ya taimaka to idan muka zo a fannin naku wato madama safiya isufu shin kina iya ki bayyana muna ita wannan sallah ta safin idan aka diba a bangaren tattalin arziki shin wace rawa take takawa alhamdulillah gaskiya safin tana a zuwa musamman ma wannan karo na goma sha biyu kin shi har sa dariya saboda wannan karo na goma sha biyu na ci biri masha Allah na ci biri da abubuwan da muke sarrafawa mm. muke kirkiro su da kanmu muke sarrafa wannan gama na kirkiro wata fasa'a na wani kuskusa na hatsi da shinkafar da ba a surfawa eh, tare da legim na mishi suna miliri mm. kin nan nasa an diba miliri da turanci na mishi suna da hausa kuma na mishi suna riba biyu mi mhm, kenan ake nufi kenan yasa na mishi suna riba biyu dai mhm. kana ci akwai daɗi mhm. kuma akwai sinadarai sosai da za su ma dan adam amfani a cikin shi kin ga hatsi kowa san menene hatsi a jikin dan adam na biyu shinkafa bari shinkafa mai dissa wadda ake ce mari recomplain in shi bature kamar ita shinkafa mai disaya ne take ba bare ta ba ya ne ba a bare ta da dissar ta haka nan ake aikata ta na sarrafa wannan kuskus din da wannan abubuwan kuma da legim kenan kuskus ne wanda ruwan zafi kadai za ka sawa ka ci ko ka damace akwai daɗi in kana ci kuma tare da amfani masu gina jiki mhm. shi yasa na ma wannan kuskus in na wasu na riba ne alhamdulillah kuma shi ya ci to shi wannan kuskus kin naku da aka ma suna riba biyu wani ya koya muku shi wani duka shi koya ko kuma ku ne kai kuka gani cewa in hada wannan da wannan da wannan ga abin da zai bada wallahi a ce masha Allah a ce ta kai dan ni lokacin da na yi shi ma na ce in sa konkur na sa kamar eh, eh, eh, iyana masu ilimin na'ura sun shiga na'ura sun bambance kamini ka a ce wata ta yi in yi tirishe ta kire inda mm-hmm. akwai wanda produce in kai tirishen su sartifiye ne sai su abunga mm-hmm, mm-hmm. suna iya su ka kara da sauransu su daga kara tunda mun samu horo bisa kan irin wannan abun sai ban hudu ba da nan yi shi muka jarraba muka ga ya yi daɗi yara har suna cewa a ƙara kaza kaza na ce a bincika aka bincika cikin yanar gizo gizo aka ga babu mai irin shi babu wadda ta yi shi ni ce ta farko na ce to alhamdulillah sai na sanyo shi kwanko mm-hmm. sanyo shi kwanko kuma ya ce alhamdulillah mm-hmm. idan ni na kera abuna don haka nake ce miki wannan sallah ta safin mu ba mu hakan a tsaida ta ina fatan ta ci gaba kullum mhm. saboda kullum ƙara fusa'a kake mata kuma suna taka rawa a zo a gani sosai akwai bunƙasa cikinta Nadalla. Eh, a gurguje zan faɗa miki yanzu akwai wata tofi ne take da roga da kakan daji. Mhm. Da yawo take tana saida sai na mata wannan shawara yanzu haka tana nan ta zo. Yau wannan karo na hudu da take zauwa. In ta je da kyal a wuni sai ta yi shika biyu shika uku tana yawo da su. safam da na kawo ta sai da ta sai maka da kayan arbe da kenan alhamdulillah ni sai in ci wannan abin yana taka rawa a zo a gani safam kuma muna fatan Allah ya yabka kata madalla madalla amin insha Allah to madalla malama safiya wannan cuta da ake ce ma covid-19 wani irin kalubale ne ta haifar a bangaren cigaban tattalin arziki na mata musamman ma sana'o'in su da suke yi na hannu ai wannan cuta da wala quwwata illa billahi alil azim zan ce wannan cuta ta kawo cikas yadda da ba a zato kuma ta mai da mata baya ta sa wasu wanda ba su iya ma sun kwasa kwata-kwata kan goyi muku saboda cuta ce wadda ta zo ba ta yi zo da wasa ba gaba ɗaya mutane suna sana'o'insu ba mu shirya mata ba ta zo mu kawai kuma shugabanni masu hannu da shi suka ce dole sai an rihe cuɗuwa da al'umma sai dumun rihe masana'antutun saboda cuɗuwa da al'umma kenan shi ko in kana so ka ga daidai dole sai ka bi umarnin eh, shugabanni mm-hmm. dole muka rihe rihe wannan yasa wani abincin ka diya lalace da muka zo abinci duka iyala wanda ke da rauni firaiman ya ma saki ya ce ya fasa kenan wannan cuta mu ta covid-19 ta kama mata tangarɗa yadda yadda ba masu ka Allah kan mai domin Amin sa'annin. Malama Kubra idan hukuma bangaren naki shin kina iya ke bayyana muna kaman wani irin ci gaba ne wannan sallah ta safam ta kawo a bangaren ku musamman ma ku mata da kuna sarrafa abincin gargajiya mu ci gabal mu da ta ka an mun kama saida da daraja tun da za a kawai ba ya sai ba da daraja amma na in ka ka da daraja za ka sai da kayanka mhm. ne ci gabal mu to madalla E idan mu koma bangaren naki malama arwa halidu ko kina iya ki bayyana mana kaman misali mata nawa ke da kwai waɗanda suke gudanar da ayyuka na sana'ar hannu a ƙasar Nijar. Sai dai ko kimantawa ne sai da a kimanta. Sai a kwatanta ba? Ko a inda na sani mhm. wanda ma aka sani kin san a ce yau mace mai sana'ar hannu kusan duk galibin mata kan su ya waye sana'a hannu suke mhm. to in aka ce ma a yi lissahi da uwan da aka san da zaman su in na ɗauki a ce guda misali mhm. a ɗauki rijiyon kin sandar misali ne za ɗauka mhm. kenan a mata masu sarrafa abincin wanda suke aikin hannu a zandar ma an ba dubu hudu baya wanda aka sani wanda aka sani ma ne wanda ma wanda aka wanda ba a sani ba ga su can wancan can ita kadai wancan can ita mm-hmm, kadai mm-hmm. kamar su wannan misalin kuke bada kamar wanda suke cikin kungiya ne an san da zaman su wanda cikin kungiya ne an san da zaman su wai dan misali na da na rijiyon guda mm-hmm, to ina ga rijiyon takwas di ba ki gani kenan aka yi raskwana ai muna da dama ba kaɗan ba miki masha Allah eh. eh to yanzu a fannin naku na kungiyar taku mm. kamar wani yunkuri ne kuke yi don ku tallafa ma mata wanda bayan sun sarrafa kayan nan su kai su sayar da su ko da ba na Nijar ba ko su wuta da su wani wuri. To akwai matan wanda su da kansu na ɗaukar kansu wanda sun ci gaba mm-hmm. sun yi nisa wanda in an ce gafuwar ko international ne suna iya ɗaukar kansu su je akwai uwanda ba su da ƙarin haka nan suna da kaya masu kyau suna da gurin su tahi kenan wannan muna ba su shawara mu kokarin da muke yawanci ba da shara ne muke yi aka ce sarkin yawa sarkin karhi in ka muka ga mace tana aikin ta ita kadai sana'a ita kadai muna ba ta shawara ta zo ta yi kokari su haɗu su yi kungiya in aka yi kungiyar nan kuma da masu kungiya hallon wanda ba su da hanyoyin da za su bi su samu mai dan kama musu da sauransu wannan ma muna ba su shawarwari mu je mu sa su yi takardun su yi takardun da dole ne yanzu komai sai da kana takarda kana bin ka'ida abin ya zawa da sauki ma kokari hallon masu hannu da shuni muna dan halhada su hudda ta wannan hanya kenan wanda bai da karin daukar kanshi kuma wannan masu hannu da shuni in Allah ya sa wanda sun kama sun wanda suke kamawa ne kuma Allah sa suna rarrabin su kama musu hala kuma sai su dauki wasu kenan yawanci dai shawarwarin da muke ba mutane kenan wadda bata iya kasuwa ba hallo muna ba ta shara muna jayo ta tare da mu tunda babba kungiya ce ta zo mu kara mata mu koya mata abinda take so mm-hmm. da la malama arwa mun gode sosai mun sake dawowa kanki idan mu koma a fannin naki hajiya karima alhaji gado shin ko za ki iya bayyana mana kaman wannan zuwan da kuke yi a ita wannan sallah ta safan wani irin cigaba ne kuka samu a bangaren cinikayyan ko kuma in ci a bangaren kasuwancin ku masha Allah mhm. mu safa ne na fi shekara bakwai na zama saboda in muka kayan mu mhm. na agadas muna saidawa yan kaso wajen poshet poshet suna sari mu kuma abin da muke so wurin su sai mu sayi mun ci gaba yanzu ma a ko inda suke yan kasashe wajen mun zo sun san mu suke zowa saboda wannan kayan kuma mu kaya ba kaɗan muke kawowa ba kin san kowa da fasaha shi akwai kayan da muke kawowa na can mu na gargajiya ta sakka ta kuma ɗaya na lallade waɗanda muka san kakannin mu da uwa mu da su suke aiki in ga muna kawo kuskus ya muka gyara ta tagara ke ce muna kawo yaji muna kawo kayan bugaje mhm. muna kawo kayan fata Su in ga su ne muke kawowa mhm. sa'annan mu kawo kaya wa'in na zama wani tafular da cimiya da ake kawo itace mhm. suna kunfa itace kamar da sumi da sumi akwai ta sakata akwai ilanan ladi akwai hukuma akwai tais akwai ta sakata su kuma wa'in itacen maganin mai magunguna ne ko ko. magunguna ne na gargajiya wanda muka sani na kakanni da uwayo in kina mura da agallashi in kina mura kika sha shi kina samun lahiya in kin gama cikin shayi kina shan shi kina cikin tukudi kina shan shi mhm. wannan mu shi muka taso mu gani uwayen mu nayi mhm, mhm. alhamdulillah to madalla kahin dai mu ci gaba sai mu saurari wato ra'ayoyin wasu mata da muka tuntuba a lokacin da muka wanda suka zo ita wannan sallah ta safam irin abubuwan da suka bayyana mana safam ni dai na kawo dabino na kama lubiya murzazza da cuku da arasa arasa gashi nan wani abun mu ne irin na yan kawar gashi safan mu dai tunda aka fara safan muna zuwa safan a gaskiya mun samu ci gaba da yawa saboda mun ga abubuwa da yawa kuma kasuwa gaskiya tana tayya sosai samu ci gaba saboda mun ga abubuwa wanda da ba mu gani ba sosai ma akwai ciniki gaskiya alhamdulillah an gode ma Allah suna zuwa mutane ko da yaushe tun da sa aka mutane suka fara zawwa har arhe mu har ma an aka rihe ma muna ganin mutane waje suna so su shigo ba a barin su shigo mun zo mu da kayan gargajiya amma misali muna da tsakin barabisko muna da miya ta kuka muna da malahiya muna da garin dan wake muna ka muna to ni dai yanzu safon uku aka yi da ni kullun tsari kara hutar wake ko da kowane lokaci da da yanda aka yi na da da muka gani da wannan gaskiya tsari ba ɗaya ba ne tun da wancan mutum ko bai da runwa in ya zo ba a hudda shi a ce sai ya huta yanzu nan wannan safam kin ta bana in ka zo in baka da rinhuwa kwata kwata a ce ka huta da wanda ya zo da wanda yake cikin kasa yanzu mutumin da ya zo daga wajen zandar ƙauyen zandar ya zo nan ba kowa bai sani ba uwa ba gare shi ba Uwa ba gare shi ya zo kasuwa kuma yana neman runhul ma ya nema bai samu ba an ce baka zo da wuri ba baka samu ba rinhuwa kin ga wannan ma matsala ce yanzu in leda zaka saya a nan cikin me in ka huta in baka bar in zaka shigo sau goma da sattin zaka biya sai kana da in baka he ka nemi na wani kasa za ka je ka so leda masu leda kansu an hana su to mu rinwa lokacin da muke zuwa in mun zo muna samu muna shiga amma bana da muka zo ba mu samu barin hwa yau abu ya canza amma da wata shekara da muka zo hera muka je halbiran muka zuba kuɗi kuma muka zo aka ba mu muka zamana hallo wata shekarar wannan da da muka zo mu hallo haka da muka zo muka biya kuɗi muka shiga to wannan da muka zo aka ce ayi tunin runhuna babu su kawai in bar runwa kenan ba zama kin gani Shi ne wannan wurin kan shi biyan shi aka yi ba ɗaukan mu ba ake amma shugowa muke tsohuwa ta kaya kuwa ta kabiri ta ka kanwa ta kawo ta albasar ta girmuni kenan tsohuwa ina rere ina bin su ana mini dariya abu ni da wani sauna shekara ta biyan nake zuwa nake zuwa yan na zuwa haka kora ta haira a jikin irin wannan su kore in je can in zamna halo in tashi aka ke tsohuwa ta bi in ce ban da ya halo in rabu abin da na samu in je in sayi yan shinkafa ta da ɗan manda na in je in tahiya ta gida in tafi. babu wata ka'ida ce da ake bi na samun wuri a safen? No, tsoho kan da nake zowa ina na ga kuɗin ruwa da zan ɗauka jika saba'in jika ɗari da arba'in ina na ganta. Ni ban ɗau ruwa ba amma da narsa guri kasan iskaliyar ma cira mun aka yi na bada resi na shiga jika arba'in aka ce min, amma abin da na ba su jika talatin haka na bada daidai ga nan kuma resi na a mutum ya ce ba haka nan bane gashi kuma sai da na tambayi ruwa aka ce min babu ta kare kenan tawa zan hudda in shiga kenan muna kishin kasa ne abin wai dan ya tahi daidai kenan muka huto daga daji in aka ce babu runhuwa an ce mini har za a zo a ɗauko polis a hudda mu kenan in aka hudda min me ya kamata kenan ba a kishin kasa ko sai a diba inda ko ta wani ce ma a ce a dan raba su wannan mu dama da shirin mun san runhuwa kuɗi ake biya babu magana kyauta tunda kowa manemi ne kuma Allah ya bamu abin da zamu nema cikin cikin ta kishin kasa yake huddo mu kuma muna so abin yayi ka bunƙasa yayi ka bunƙasa yana tahiyarwa daidai. To madalla yanzu sai mu dawo a nan cikin ɗakin magana kun saurari ra'ayoyin mata waɗanda muka yi fira da su a wajen wato wannan baje kola na safen. Shin wa gida Safiya Isufu me ra'ayinki a game da hirar da muka saurara ta wannan matan? Eh, ra'ayina a game da wannan ina ƙara masu ƙwarin gwiwa ina ƙara shinshina musu ina son kuma su ci gaba da sauwa kuma su ci gaba da horar da wanda ba su saba sauwa ba su ma su zo mm-hmm. su kwatanta musu sallar ga ta ta mata mai albarka ce su zan ki zauwa insha Allah kowa yana samun rabon mm-hmm. eh, a cikin ra'ayin da suka bamu wasu mata sun koka da rashin samun runhuna wasu kuma sun koka da tsadar runhuna kamar a nan wurin wani irin tsokaci zakin mana. Eh, to fi su nan kin san har da wani gani rashin tsari rashin tsari in ba ka cikin kungiya duk dubaran ka duk abin da kake muka da shi sai ka ga a mace kake sai ka ga an mace sosai don haka muke ta wayan mu mata kai muke cewa ku shiga kungiya kungiya ba sai ka shiga babban kungiya duk manyan kungiyoyin da suke gani a duniya ai rarrahi suka tashi su nemi kankanin kungiyoyi su shiga in suna da tsari lokaci kaɗan ne za su ganin sun bunƙasa eh, fi sabilillah yanzu da wanga rashin rungunan da suna da tsari a wata a ce ko da eh, jikka biyar biyar mace take sa a kasuwar da take yo in an tashi safin shekara biyu sai ta samu kudin rumha da kudin mota na kayan ta har da zigegen abin da za ta cin abinci to babu tsari ne eh, duk wanda kika shi tashi shiga cikin irin wannan yanayin ba ta cikin kungiya in kana cikin kungiya kungiya tsari gare ta in aka tsara kuma da yardar ubangiji Allah abin yana Mhm. shin ko za ku iya gutsuro mana kamar tsarin da ya kamata su yi don ya zamanto cewa inda ba su sani ba su farga cewa ga yadda za a yi hanyar da za su bi su samu runwa idan suka zo a cikin sauki shine na ce miki su shiga kungiya mhm. duk matan da ba su da kungiya ina kira ga mata su zo a tahi tare kun shi ma bature ya ce ah, l'union fait force mutane in muna da yawa sarkin yawa aka ce sarkin ƙarfi sarkin yawa ya sarkin ƙarfi kenan zama share nan ka ce ali ba ni iya ka saba ka to da wuya ake cin mu amma in kai hakuri ka shiga cikin kungiya kungiya tsari gare ta lissafin in za ta zo za a ganin kana da kuɗin kama ruwa ko ku gama ne a kungiyar gabaki ɗaya kungiyar ta tuwo mutum guda wakili uwar ka ta bada kanto ka ta bada uwar ka ta bada in aka zo insha Allah ana samun to ni kiran da ke gare daga mata gaskiya mata a koma kungiya a cikin kungiya mhm. taken na bana shine aka ce tattalin eh, kasuwancin ɗiya mata dangance da cutar covid-19 shin wace irin dabaru ne kamata a yi da mace ta samu cin gishin kanta shin a ganin ku me yasa aka zabe shi wannan maudu'in na bana wato malama safiya an zaɓi wannan maudu'i na bana dole ne saboda ya raunana mata sosai da ba a zato mhm. mata ya kama mata tsikas ya kama mata gurɓacewar tattalin arziki saboda shi ne aka zaɓi wannan ma'adu'i kenan ni gani na ya danganta da lokacin kuma shawarar da ke gare ni eh, lalle in kana cikin kungiya ba ka rasa yanzu amma kuma ina da jan hankali jan hankalin da ke gare ni ga otoriti ga shugabanninmu na ƙasa don allah su zanki kulawa da mata a ki kula da mu a ki kama mu tun da mu ba su kai ba matan mu na Nijar ba ragaye il fi da a kama mu in an kama mu insha allahu muna tashi wasu sun tashi ma il fi da a dan tura su ne shikenan sun wuce gaskiya fi su billahi kiran da ke gare ni kenan ga ga ga shugabanni suna yi kasu kasa al'umma su ne mu ɗayan su ne mu matan su ne ɗiyan su ne kannan su ne ba mu da inda za mu kai kyan mu sai ga su gare su idan eh, ni wannan kukan gare ni a mace duk abin da ta samu daga gida yake tsayawa kenan in an kama ma mace an kama ma gida an kama ma ƙasa ni kiran da ke gare ni kamar yanzu kenan ce shawararki game da ita wannan sallah ta safen don yi zamanto cewa mace ta samu ta girku sosai a cikinta shawara ta mata mata don ina yan nisha su yi kamar suna yi in an ce za a zan wasan lissafin kowa ka a baro ta baya duk wata sun tana da fusa'a ta kawo fusa'a ta sharraba kawai mutum ya yi kamar yana yi insha Allah Allah na tare da kowa Allah na kama kowa ina kira ga mata duk in aka ce za a wanka sanda kowa ya kama shi kowa zai samu ya gyara shi to madalla mun gode kwarai da gaske wato safiya isufu kun zo da sunan kwamiti na tsare-tsare wato na wannan sallah ta baje koli ta mata da ake ce ma safin mun gode idan muka koma a bangaren naki wato malama kubra ciroma shin kin saurari ra'ayoyin wannan mata me zaki ce muna bisa abin da suka wade to mi zan ce hajiya hai ce mu ma ubangiji Allah ya kama mana mu samu wanda za su kama mu ma mun kasa ya rabiya samawati shekara mai dawowa a ce mun samu runhuna kyauta da kayan mu duka a ɗauke wunin mu shine fatalin mun gode sosai kubura eh malama arwa me ra'ayinki bisa abin da matan ga suka faɗi wa alaikum tsadar ruwa da wasu ma ba su ma da wannan to duk irin yawanci safin da ana samun irin wannan matsalar amma sai in ci safin kin bana da dan can canshi tunda a da za ki ganin mutane a washe babu ruhuna a kuruwar kuruwar a titi titi amma a gaskiya bana tsarin gwamnati ya ɗauki tsari wanda gaskiya an ayyana mutane amma a bana akwai canji akwai canji wanda ba su da ruwan kalilan ne kuma wannan dama tsadar ruwa an koka ne ka koka tsadar ruwa rishin kuɗi da wannan abin da zinafkin na ya mai da tattalin arziki baya na mata tunda akwai abubuwa da yawa wanda ya tsaye da aikin mata mm-hmm. tunda wani abu daga wani wuri ake kawo shi an hanya dole ne misali kin ga aka ɗauki sarrafawa akwai lokacin da muka tsaye sarrafawa mata suka tsaye sarrafawa mm-hmm. saboda babu ma abin da za su sa fa sun sarrafa kin ga na an koma baya kenan an koma baya talauci ke ƙara shigowa kenan wannan ne in kama akwai hali ba ajin ɗari da hamsin in aka je ƙasashen mashi burkina in aka je muna ɗari bakwai ne da sauransu su yawo aka yi amma kuma biya ake a lokacin da kuma zuwa ake daga nan ma zuwa ake ta yi kuma a je a biya jika ɗari bakwai a shiga a mhm, mhm. shiga ba a shi a shi to bana abin da ya kawo na tsarin mu mu ma mun koka a matsayin shugabannin mata da ƙungiyoyin a mhm. haka ne sai aka ce to an riga an tsaida da aka ce a gani a gaba aka koma aka ce a tsaida tunda mun san yanayin da mata suke ciki ko ba gaskiya ba kuma uwan da basu da ruwa duk dai matsala ce ta rashi ce amma kuma da rashin tsari da wannan safin shirishen da ake yi ba nan da wata biyu ake yi shi da an koma daga wannan safin ake shirye safin na gaba kenan a nan muna ba mata shawara ko da dala biyar biyar ne kai asusu kana jin dawa asusu kamar mhm. ma to madalla ina ganin ka hindi mu ci gaba da muhawarar sai mu saurari wato tarihin hajiya mairam wata da ta yi fice sosai a wajen ciniki ko kuma in ce sarrafa turaren wuta kuma ta tana kasancewa a cikin wannan sallah ta safin Uwar gidar Ibrahim Hajiya Meram 'yar jihar Difate, babban aikin wannan mata mai shekaru 60 da haifuwa shine hadawa da sayar da turare da aka fi sani da turaren wuta a yaren Hausa, dugu a yaren Zabarmanci. Haɗi ne na gargajiya na itace masu kamshi ko 'ya'yan itace a haɗa su da turare masu kamshi tsawon kwanaki da dama. Hajiya Meram ita ce shugabar masu sana'ar hannu ta jihar Difa, ɗaya daga cikin wa'anda suka fara halartar kasuwar baje koli na Safem a shekarar dubu biyu bisa ga bayananta talaren wuta ne aiki na kan ka tarban ka dai ina sai da talaren wuta a nan yame femi eh, tala nake saidawa a gwangwani muke saidawa muna yawo haka a biro biro sai aka fara safen sai muka doki dan talaren mu muka zo muka yi talare muka saida muka ji dadin safen a ni kantite da na fara bai wuce ba ko senkant mil haka ana kara ana kara da mashallah yanzu kuma ya kai so hamsin in ba hi ba kullum kara ne ake yau in hamsin ne in sha Allah fuwar mai zuwa abinda za mu kawo Allah kaɗai ya sani. An da fuwar kullum kowane shekara ana yi. Dawar haka mun fi karhin wannan. Dan ma a shekara biyu zuwa shekara haka dai ne fuwar ake yi. Yau Madan Ibrahim ba ta buƙatar haɗa abubuwa da kanta shekaru da dama kenan da Mairam ta ɗauki mutane aiki. Yanzu ma yara suke mana aiki ya kai shekara goma daban na yin tulare amma ina zamna ni ne nake ce musu su sa kaza su sa kaza yau ko ina wani guri ma in ce kai ku yi bahu uku yanzu yanzu maza ina so in kawo sai a kawo min kuma su da kansu ma yau in bana nan ma suna da sana'a yi ta kuma koya wa mata da matasa a sassa da dama na kasar nan duk da cewa ba ta da wani kamfani a cewar ta. na koya ma mutane da yawa a nyame na koya musu gure na koya musu kai mata mai akwai mutane da na koya musu da yawa akwai daga difan ma in an tada su su ce to hajiya yanzu ki gwada mu yanda ake talare sai in gwada musu kowa rabon shi zai ce kai ma ka je ka yi amfani saboda wata rana yau ni ina nan gobe ban na nan ban da shago a cikin gida akwai kamar butik ne kowane lokaci in ka tayi akwai talare ko nan me ina da talare ko yanzu mutum ya ce talare akwai inda nake cewa to ka je ka ɗauka a guri kaza. Ilyasu Abdulkadiri yana ɗaya daga cikin mutanen da suka amfana da ilimin Hajiya Meram ya yaba da zamantakewar su tare da irin namijin ƙoƙarin wannan matar da yake ɗoka kamar mahaifiyarsa. Hajiya matsayin uwa take gare ni ta koya min aikin hannu ta koya min turare iri-iri muna zan balaguro tare amma tun dai milma muke tare gaskiya zaman ɗa da uwa dai muke in na yi abin da bai kamata ba sai ta kwatanta min sai in gyara ko mu ci gaba da zama a kokarin ta kai da dama ma na yabawa tunda duk wanda ya san turaren mamma in ya zo nan ga 'yan an bashi wani turare da ya je gida yana komowa a ci gaba da gudanar da ayyukanta zuwa yau hajiya meram ta ziyarci kasashen duniya da dama domin sayar da turarenta ta yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan nasarar. Na ci gaba, tunda na yi ma kaina amfani, na yi ma yara na, na yi ma jama'a na. To, ai alhamdulillah, tunda ban ni roƙon wani, ko ɗiya na ban ni roƙo balle ɗan wani. To, alhamdulillah, ni yanzu kasan da na fara zuwa, Allah ya barta cikin yaranta a zamanin Gimbiya, Madan Aisha Bulama, ita ta kai ni France. Daga shi ban zamna ba, na yi gambi senegal shekara goma sha takwas ina tahiya mali burkina alger libya cotonou ghana cote d'ivoire nigeria kaduna abuja allah ya sa albarka kuma ga niger kullum wannan shekara duk allah ya kamu muna zuwa kowane shekara akwai kiliyan da suke cewa ma an aiko musu ko ban ta yi ba muna aika alhamdulillah duk dai muna ma allah godiya a ganin uwar gidar ibrahim hajiya meram aiki ne kawai yake biyan bukata tunda a cewarta ta hanyar aiki ne mace za ta iya cin gashin kanta ta fannin kuɗi. to madalla kun ji dai tarihin da muka saurara cewa wato na walgida maryama shin a ganin ku mi wani bayani zukun danganci da wannan tarihin mun soma da ku wato malama arwa da ta yi tarihi ne ta da ci gabanta da abubuwan da ta samu amfani da ta samu kuma yana cikin amfanin da ta samu a abin safin a ciki mm-hmm. ta nuna cewa safin kullum tun da aka ware safin tana zuwa kuma tana cin amfanin safin ta. Mm-hmm. tana ganin amfanin safin kin yanzu ba a safin kin ne aka mutan mm-hmm, ta ba da amsa to tarihin ta gaskiya ya birge ni tun da shi in an ce yau tarihi an fara ne daga inda ka fara zuwa inda kake a wannan lokacin mhm. kuma a wannan tarihin ana diba a gani tarihin nan naka ya mai kyau ne ko kuma a'a to ni a nata tarihin sai naga gaskiya yana da kyau shi yasa na ce ya birge ni tunda akwai ci gaba sosai ko ba gaskiya ba mhm. ta kwatanta tana samu tunda kaɗan da ta fara ta ce daga jikka hamsin da ta fara mhm, yanzu a dibi matsayin inda take ta ce ba wani ba ɗiyanta ma ba ta roƙo su kan kansu ɗiyan nasu sun samu huta ta hanyar wannan da take yi ta zana garuruwan da ta shi mhm. ba garuruwa ba kasashe suka ma take zuwa to ai wannan tarihi na ta gaskiya tarihi ne mai birgewa wanda duk kowace mai sana'a tana son a ce tana da wannan tarihin tana da ci gaban wannan mhm, mhm, ni abin da na fuskanta kenan a tarihin ta gaskiya ina mata murna kuma ina kwatan kowace mace a ce ta samu wannan hanyar mun gode sosai arwa hajiya karima menene ra'ayinki dangance wato da tarihin na hajiya maryama da muka saurara wallahi ni tarihin ta birge ni saboda maganar ta yi gaskiya ce mu da ai yara ma ta ci gaba mun ɗauki lissafi bisa wannan abu ni gaskiya za faɗi safon na ci cikin safon Allah sa mu safu mu albarka ni da ke ganna nan wata safon da muka zo na ka kaya wallahi na sami jikka 850 bu safon saboda an ce mun safon ina karkarwa in gyara kayana da kyau da kyau saboda duk wanda ya zo nan safon in ya zo yana nema ta saboda in zaka abu ka yi dan Allah ka gyara kanka sai a neme ka ni na gode na musafon mun ji daɗin tafiya da abin da ake zato ubangiji Allah waɗanda suke gaba ubangiji Allah ya kama musu madalla ya ubangiji Allah ya musu buɗi kuma Allah sa su yi tsakani da Allah mm-hmm. eh to mun gode da kanku mun gode muku mm-hmm. kenan malama kubra ciroma kin ji tarihin na hajiya maryama menene ra'ayin ki bisan shi ra'ayina na tarihin hajiya maryama ita ma proje ta kama mata mu ma muna adda ubangiji Allah kama mu mm-hmm. kowa na so a tunku ke shi sai ya yi gaba ubangiji allah ya kama ta sashi mu ma muna muna fatar ubangiji allah ya kama mu a kama mu ma mu daga mu kama kan mu ma mu huce komi da komi yi tunda mai da kushi shi yake da doki wata ramu ma yake ga mun yi doki zan kade da yana zuba insha Allah Allah ya taimaka kahin dai mu tare namu ina so in ji me shawara me fatan ku a cikin safem don ya zamanto cewa kasuwanci na hannu na ɗiya mata ya bunƙasa ya samu karɓuwa sosai ya zumna sosai dangance da wannan sallah ta safe malama arwa kullum a samu hanyar da za a ƙara gyara in an gyara ma gobe hala a samu kullum ilimi zuwa yake kenan kullum <clears throat> yau kaman aka zamna aka ga kurakuran da yake cikin safen na yau kenan gobe a zamna a samu an bagance wannan kurakuran na safen mai zuwa yanzu an shi koke koken masu zuwa safen ko mata surtu duk an shi koke koken su kenan ni shawar da ke gare nan koke-koken nan da suka bada da Allah azamna zamna a yi nazarinsu a ga wanda ake iya magancewa wanda su 'yan kwamitin suke iya magancewa su kawo gyara gare shi ko su kawo rangwame a gare shi su kawo kamar yanzu in ɗauki misali koke-koken tsadar runhuna 'yan kwamitin ta gani dumu ne 'yan ƙasa ne safin ta ƙasa ce mu ma matan duka na ƙasa ne su kwamitan su diba su gani dangance da wannan koke-koke da ake a gaskiya tun da aka tashi safin ko mu ma bana a can bangaren mu da an yi koke-koken tsadar ranwai dan ba yanda za mu ne muka ba mutane hakuri muka ce to kowane dai ba hanyar da zai samu ya samu ya zo tun da ci gaba ne kenan akan wannan koke-koke in kwamitin sun ga da hali bisa kan koke-koken tsadai wannan su ya shawa kenan su yi kokarin da zai su nan kan safin na gaba kuma sauran koke-koke wanda ya shahe mu mu mata dole ne mu kuma mu diba mu gyara nan mu zo mu muna yawo ba mu da wurin zama wannan daga gare mu ne dole ne wannan sai mun tashi tsaye mun sa ido su ma kan kansu wanda suke abin an yi yaƙi an daidaita lamarin saboda bai da kyau bakka zuwa da gangan kai ka kuma ka zanki kuka bai yi kenan ni shawar da ke gare ni kenan bisa kan wannan koke-koke dan shi yasa ai shine amfanin tambayoyin da kuke yi ku je ku tambayi wannan ra'ayin wannan ku tambayi wannan ku tambayi wannan dan a samu menene dan a samu gyara a gaba kenan ni shawara ta kai zama koke-koken da aka dauka an yi birsi da shi a kula wanda ke da halin kowane inda yake da halin ya kawo gyara ya kawo gyara na biyu shawara ta ga mata mata ka a kwanta ka a zanki a tsada ko na zo duk wanda ya zo safi ma akwai alheri akwai albarka in ka zo ka ci wannan alherin ka ci albarka gobe ka ka dunkule ka dawo kai kadai in akwai wata mace kusan ka mai sana'ar hannu in ka koma waye mata da kai ka sa ta hanya ta yadda zata ta samu ta zo safin ta gaba mm-hmm. dai ita ma ta anhwana ta ciri ba abin to madalla mun gode sosai mun gode kwarai da gaske wato malama arwa eh idan muka zo a bangaren naki kubra ciro ma miye fatan ki ni fata ta a kullum shi dai mm-hmm. yaro he ana kama mishi kin gani namiji ne da gida gida zama na mata kin ga dole he ana tallaba mutum ku yanzu zo na hajiya arwa da kuke duk da yaran ku da mazan ku masu taimaka muku kin ga zo na kan wani bin aka tashi kawo shi ma aiki ne kayi nan kayi nan ba abin da za a gaya miki harakar gida kuma ba ma bana ba to sai a hankali mu dai babbar addu'ar mu ubangiji Allah sa magabata su ji kukan mu su kama mana kawai to madalla eh. mun gode sosai eh. kubra hajiya karima menene fatan ki mike so a yi dan zaman to cewa ta ƙara fuddo mace har ta can ƙauyen kayo ma ta taso ta zaburo ta ga kasuwancin ta ya bunƙasa ni ina son a yi abin da ya fi haka ku saboda mata su tasu da kansu mata muna gargaɗin su ko wurin arme ko wurin ina muka je mu ce musu ku sana ita ce wani abu ku kama jikinku ku kama jikinku madalla wato hajiya karima gado mun gode kwarai da gaske na ganin ma dai duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta wannan maritim muhawara ta musamman wadda muka gabatar da ita albarkacin wato zagayowar karo na goma sha biyu na babbar sallah ta baje kolin kayan sana'a hannu na diya mata da kuma gabatar da ita anan babban fili na 29 a birnin yamai mai a madadin wato bakin namu cewa da uwar gida safiya isufu ɗaya daga cikin mambobi na kwamitin na tsare-tsaren safem da kuma hajiya karima alhaji gado ɗaya daga cikin mata da ke sarrafa kayayyaki daga birnin agadas da malama kubra ma ita ma tana da cikin matan da suke sarrafa kayayyaki musamman ma na maka daga birnin da magaram musamman ma a can gidimuni sannan kuma da uwar gida arwa halidu ta kungiyar nan da ta hada kungiyoyin mata wanda suke bafutuka bunƙasa al'amura na ci gaban ɗaya mata a madadin baki namu baki ɗin hawa usman nake mana sallama amma za ni barin ku tare da shirin namu na matso kishi sai wutar lokacin allah mu kasance lafiya matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi matso kishi zai zo ya iske ni cikin gidan ga wa zai yi ma wannan abu ni da nike nan cikin gidan ga tun yana bakin bakin bakin baturen shi makwabciya ina kwana ina jin ki tun cikin ɗan gidana ni na arziko kina waya ne amma sai nace barin matsu in gani ko me ke faruwa sai tashin hankali kallon niki gani da Allah ina da muni a'a walla baki da muni ko ɗaya kenan na tsuwa baki tsuwa ba mine ne irin wani tambayoyi da kike mini wai mijina bayan dukkan bonin da muka ci tare da shi wai zai mini kishiya yanzu da yake da kattan motocin shi da gidajen shi manya-manya da ya gina hmm. ni ko ko in dai da raina wannan abun ba ya faru ba haba tsaya mare kwantar da hankalinki ba ke bace ta farko da an kai ma kishiya kun ba ke zaki zama ta ƙarshe ba musamman saboda iyanki ya kamata ki mai da kanki babba ke ku don mijin ke samu ya girma daki ita ma wadda za ta zo ta girma daki ni har abada wallahi nace miki har duniya ta naɗe in kuma ya kafa sai yayi wannan auren tana yiwa in yi abin da baki tsammani subhanallahi mu ha musulmai ne kake mance bai kamata ba ki taki wani abu da zai zo ya ja miki wata matsala daga baya hmm, kin ga da farko zan kashe shi in kashe kaina na gani wani auren za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina nufin kina son ki kashe mijinki saboda aure abun da kike gayi mari ya kazamce kuma zaki samu matsala da hukuma hukuma kwarai da gaske dokokin kasar Nijar sun ce duk wanda ya kashe wani ana iya kai shi kurkuku sai ya mutu koko a kama shi kwaso ɗaurin rai da rai kuma a yi mai shari'a daidai gwargwadon abin da ya yi in kashe mutum ne ya yi in wani abu ne ya sami shi cikin abinci ya ce mutu ke dai gashi nan dai. me nake shirin ji me kike haɗi min haka. kuma za ki bar yaran ki su yi rayuwa cikin kunya a ce ku dibo ga suna yaran da uwarsu ta kashe babansu za su tsane ki sai sun mutu abu wanda ya fi tsanani ma za ki bar su a matsayin marayi. <laughs> a matsayina na shugabar mata da ke iko a cikin gidajensu me mutane za su dube ni da shi ba wata mace da ke cikin kungiyar nan da za ta girmama ni na shiga uku a ke ko ki duba abubuwa masu kyau cikin wannan halin za ki ɗauke ta ke ga kamar ƙaunake za ku raba ayyuka kin ga za ki huta kuma ki mai da ki bisa yaranki in raba mijina da ita kuma in raba kuɗin da yake bani da ita <laughs> <laughs> haba ke ko ai dole haka za ta samu tun da ta riga ta ta ki aiki ai ya kamata wasu abubuwa su ma da wani jin daɗi da ke ji su dan rage tun da kun zama ku biyu hmm, kadi wannan abun dariya yake baki dan bai zo gare ki ne. haba dan ke gaina ni ɗaya anan to ki san da cewa ni ma biyu gare ni kawai ba wuri guda ne to shikenan na ɗauki shawarar ki na gode